وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا sai annabi Nuhu ya ce yayin da Allah ya ba shi labarin cewa babu wanda zai yi imani da shi daga cikin mutanensa sai wanda ya riga ya yi don haka sai ya ce ya Ubangiji kada ka bar wani mai kai kawo ko yin motsi daga cikin kafirai a bayan ƙasa.